da kuma gidan wani talabishin ma a ghana da dukkan waɗanda suke bibiyan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau abinda za mu tattauna a cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa za mu kalli abubuwa ne guda biyar na farko shine game da shiga sabuwar shekara ta addinin musulunci me ake yi a musulunci me kuma ba a yi menene bid'a menene sunna menene daidai menene kuskure a lokacin da za a shiga sabuwar shekara ta addinin musulunci sannan na biyu menene tarihin kafa kalanda a addinin musulunci waye ya fara assasa tarihin kalanda a addinin musulunci sannan na uku ma'anar da sunayen watanni da ranaku na addinin musulunci suke kunshe da shi da kuma dalilin da ya sa kowane wata ake kiransa da sunan da ake kiransa da shi yanzu tun daga al-muharram har yi zuwa watan zulhijja ko zulhajji sannan na hudu za mu tattauna a kan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da ta kunsa na darussa wanda ya kamata a ce musulmi ya wato koya a rayuwarsa sana abu na biyar shine za mu tattauna a kan wato mayar da hankali akan mahimmancin lokaci da kuma amfani da lokaci kafin ya kure ko kafin ya tafi ko kafin ya kare matsala ta farko shine me ya kamata a yi dangane ga shiga sabuwar shekara a mahanga ta addinin musulunci da ko fatawoyi na malamai da abin da ya kamata a yi yau kamar yadda muka shina a ya bambanta kasar saudiya ta fitar da cewa yau shi ne ɗaya ga watan al-muharram wato kenan wata bai cika ba a ƙasar saudiya mu kuma a nan najeriya da alfarma sarkin musulmi akwai kwamiti na hamshakan malamai na ganin wata da suke ƙarƙashin masarautarsa waɗanda suka fitar da rahoto ƙarƙashin ne alfarma sarkin musulmi cewa yau shine talatin ga watan zulhijja don haka gobe juma'a shine ɗaya ga watan almuharram to waɗannan lissafi guda biyu da ya bambanta na ƙasar saudiya da namunan na najeriya wanne za mu ɗauka wanne za mu aiki da shi to gaskiya abinda za mu aiki da shi shine abinda mai alfarma sarkin musulmi ya sanar karkashin kwamitinsa na malamai na ganin wata na najeriya da shi za mu yi amfani wajen shiga sabuwar shekara don haka kenan yau muna talatin ga watan zirhijja gobe juma'a shine ɗaya ga watan almuharram menene dalilin da ya sa ba za mu bi lissafi na ƙasar saudiya ba muka bi lissafi ko muka ɗauki lissafi na ƙasarmu karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi asali ganin wata kamata ya zama kai ake yi a duniya don akwai fatoyin malamai guda uku dangane ga ganin wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa li ku yi azumi ganin wata ku sauke ganin wata wata ruwa izara aitumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa haka annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan ganin wata guda biyu da watan ramadan da kuma watan shawwal wanda shi ake tsaye ga shi shine sallah da kuma sha'aban wanda in ya kare ramadan yake shiga da kuma ramadan wanda in ya kare wato abin da yake shiga shawwal yake shiga wanda tsaye ga watan shawwal kuma shine ranar karamar sallah goma ga watan zulhijja kuma shine ranar hajji akbar kuma shine ranar babbar sallah to sai malaman suka maganganu guda uku saboda waɗannan hadisai da suka zo akan ganin wata na farko suka ce kamata a ce musulmi suna da shugaba guda ɗaya a duniya to waye yanzu shugaban musulmi guda ɗaya a duniya wanda dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya suna ƙarƙashin ikonsa ko da ba iko yake da su iko na mulki ba amma yana da iko da su na addini wanda duk abin da za a yi na addini wannan sarkin musulmin ko shugaban musulmin na duniya baki daya wanda duka baki daya tattara kan malamai na musulmi na duniya kuma karkashin su ya kafa kwamiti na ganin wata kwamitin ba na ƙasa ƙasa ba ba na jiha jiha ba na duk duniya baki daya wanda dukkan musulmin duniya nan kaf suna ƙarƙashin wannan wannan shi ne zai sa a dinga sanar da abu guda daya wannan shugaban na musulmi na duniya guda daya wanda ba mu da shi in ya sanar duk musulmin duniya sai su masa biyayya to rashin wannan shugaban guda ɗaya da musulmi ba su da shi a duniya wanda zai ce a yi duk musulmi su yi ya ce a bari du musulmi su bari to sai ya zama wannan fatawa ta farko ba za ta yi aiki ba wato cewa musulmi su zama suna da ganin wata kwaya ɗaya ba tare da la'akari da bodoji na kasashe ba ba tare da akari da yawan kasashen ba ba tare da la'akari duk inda musulmi suke a duniya wannan musulmin wannan shugaban shine wanda yake ba da umarni an rasa wannan to na biyu sai malaman da suka yi fatawa cewa kowane gari ya yi amfani da ganinsa wanda shine a cikin masu wannan fatawa akwai abdulkadir abbas wanda akwai wanda kurais hadisin kurai akwai wanda ya zo daga wani gari ko daga sham ne kamar yadda zuwa sahihu muslim ya gaya masa ga ranar da suka ga wata shi kuma abdullahi dan abbas ce su ma ga ranar da suka ga wata ya ce ta ai mu'awiya ga abin da ya gani ba za ka wadatu da ganin mu'awiya ba ya ce a kowane gari suna da ganin su daban haka nan aka yi umarni haka sai zama an samu saɓani tsakanin wato ganin wata a sham da kuma makka kuma kowane suka tsaya akan ganin su to suke kafa hujja da wannan har imamun nawawi ya yi babu a cikin da kulli baladin su kowane gari ganinsa daban to wannan shine abu na biyu abu na uku malaman da suka ce kamata ya ajuba a tsaga duniyar biyu wanda suke da tafiyar rana akan saiti daya awanninsu suke tafiya akan tsari daya to waɗannan su yi amfani da wannan tsarin cewa in an ga wata duk ƙasashen da suke kan layi ɗayan nan da su ɗauki azumi wanda kuma awannin su ya bambanta ya yi nisa an samu bambancin awa goma ko awa goma sha waɗanda ba zai iya yiwa nan an ga wata a sanar musu wataƙila su sun riga sun waye gari ko sun shiga asuba to su ma su ganin su daban sai zama duniya an kasa ta biyu kashin farko suna amfani da waɗannan eh, yankin su ɗaya suna amfani da gani ɗaya waɗannan su ma yankin su ɗaya suna amfani da gani ɗaya wannan shi ma ba zai yiwu ba sai idan akwai wata shugabanci na musulmi na duniya ko da a ce majalisar malamai ce ta duniya ba majalisar malamai ta ƙasa ƙasa ba a duk duniyar nan gaba ɗaya a ce akwai wani malami dukkan majalisar malamai ko dukkan malamai sun masa cafa wanda in za a yi mitin za a haɗu malamai su fito da shawara su duba ƙur'ani da hadisi da ijma'i da kiyasi su fitar da wato wata matsala da za ta amfani musulmi ko kuma su tunkuɗe musulmi abin da zai fitar da su to wannan kasan hashin ku sai jawo yanzu fata wannan ta tsakiya da ita aiki aiki kowane gari su yi amfani da ganinsu saboda haka a garinmu shugabanmu a ɓangaren addini shine sarkin da alfarma sarkin musulmi da haka abin da ya sanar a kansa ake ginuwa kamar da su ma saudiya shugabanci suke bi in an faɗa su bi ba kuma kowa ne a saudiya ya yadda da ganin watan da gwamnati take sanarwa ba dani na tattauna da wasu a maka da wasu a madina da wasu a jidda da duk guraren da na samu damar shiga a ƙasar saudiya akwai mutanen da su ma ba sa yadda da ganin da ake yi na gwamnati na saudiya na su ganin suke yi daban sai dai ba su isa su yi abin da ake a nan ba can dole abin da gwamnati ta sanar kowa da shi zai yi amfani ko da kana da wani ra'ayi sai dai ka ɓoye shi amma ba za ka fito da ra'ayin a samu ra'ayi biyu balle a samu cin karo ko a samu rarrabuwar kai ko a samu fitintunu ko zage-zage ko cin mutunci akan ganin wata ba suna hanyar ganin waɗannan guda uku ce ba ta hudu ko dai mutum ɗaya kaf ya gani ko mutum biyu su gani ko mutanen da suka wuce biyu su gani wani mutum ɗaya kak ya ga wata ya je ya gaya wa shugaban musulmi in ya amince da ganin sa a amfani da shi ganin mutum biyu waɗanda za a kafa shaida a kan cewa mutanen kirki ne adalai ne in sun ga wata a amfani da ganin wata su sai na uku goma ganin wata wanda ake kiransa ganin wata na wato jama'a da yawa wanda za su ga wata su ma idan sun ba da sanarwa an amince da ganin su sai a yi amfani da ganin nasu wajen ɗaukan wato azumi da kuma sauran ayyuka da ake na ibada don haka kenan mu a lissafin da yake tabbatacce a najeriya shine yau ne talatin ga watan zulhijja ko zulhajji wanda kuma gobe shine ranar juma'a daya ga watan almuharram shekara ta dubu daya da dari hudu da da hudu da biyu ko hudu da biyu wato dubu hudu da arba'in da biyu dubu da hudu da arba'in da biyu da yau muna dubu daya da hudu da arba'in da gobe kuma dubu da hudu da arba'in da biyu haka yau shi ne wato rana ta ƙarshe a shekarar 1441 gobe ita ce rana ta farko ta shekarar 1442 don haka yau shi ne ranar ƙarshe ta wannan shekara gobe shi ne ranar farko ta wannan shekara to ne ake yi a ranar ƙarshe ta shekara da kuma ranar farko ta shekara a nan babu wani hadisi ingantacce ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar da wata ibada ko sallah ko azumi ko wasu addu'o'i na musamman da ake yi na ƙarshen shekara da wasu addu'o'i da ake na musamman domin shiga sabuwar shekara duk da an samu maganganu an samu ruwayoyi mafi yawan su ba su da inganci waɗanda ake koyar da wasu salloli da wasu addu'o'i da wasu zikirori da wasu abubuwa da ake yi ƙarshen shekara da sabuwar shekara domin shi addini na dama ba namu ba ne. na Allah ne kuma Allah mutum ɗaya iya ta aiko da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ana gane abin da aka tabbata gare shi ta hanya uku ko dai shi da kansa yayi to da za a shiga da za a shiga al-muharram mai annabi yayi ko kuma ya ce ayi annabi ya ce a yi in za a shiga sabon shekara ko kuma ya ga jama'a suna yi ya yi musu shiru an samu eh, takarir kenan ko ikira takarir to da ko dai kaulin nabi ko fi'ilin nabi ko takaririn nabi waɗannan su ne hanyoyi guda uku da ake tabbatar da abu a ce annabi ya yi da sai mu tambaya me ya yi ɗaya ga watan al-muharram da annabi ya taɓa yi kaga ba a rawaito mana ga abin da annabi ba kaga kenan ba za mu yi abin da annabi ba sannan na biyu annabi ya ce a yi wani abu in za a shiga sabuwar shekara ta musulunci an bincika babu to kaga kenan tunda annabi bai ce ba to ba za a yi ba na uku sahabbai suna yin wannan abin wato suna yin wasu salloli ko su addu'o'i ko su azka in za su shiga sabuwar shekara ba sa yi tunda ba sa yi ko suna yi din ma sai mun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi bayan su ci gaba ta hanyar yin shiru ko shi ma ya goyi baya to babu don haka kenan kaga ba wani abu kenan da ake yi na musamman wato don shiga sabuwar shekara sai nan sai abu na na uku shine abubuwan da aka ma'anonin waɗannan watanni na musulunci guda goma sha biyu tun daga al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul sani جماد الأولى جماد الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة وذو القعدة ذو الحجة وذو الحج وأنا سنة إن شهور إن الله إذن أشهر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف waɗannan su ne watanni guda goma sha biyu wato a lissafin Allah tun iya lissi sama da ƙasa haka suke amma a cikinsu minha daga waɗannan watanni goma sha biyu a hurum akwai guda hudu masu alfarma guda hudu nan sai ce guda uku a jere suke su ne zulqa'adati zulhajji al-muharram sai kuma guda ɗaya a gefe shine rajab zulqa'adati zulhijja al-muharram da rajab kenan waɗannan uku a jere suke kenan a kalanda ta musulunci shine muna ƙare shekara da wata mai alfarma muna shekara shekara da wata mai alfarma da haka watan zulhijja wata ne mai alfarma watan almuharram wata mai alfarma kenan kwana na ƙarshe kamar yau shine wato rana ce ita ma mai alfarma a cikin wata mai alfarma sannan gobe ma mun shiga wani watan mai alfarma min ha arba'atun hurum to waɗannan watanni guda hudu da Allah ya ce masu wato girma ko masu alfarma za ka hana kashe-kashe da yaƙe a da zubar da jini da fitintunu da kira tashin hankali a cikin waɗannan watanni guda hudu ba a yi to uku a jere suke da haka shekara tana karewa da zulhijja ko zulhajji sannan kuma ta fara da al-muharram za ku jina cewa al-muharram kana sha cewa muharram saboda an din nan wajibi shi kaɗai ne watan da ake kama masa al a farko a watanni nan goma sha biyu shi kaɗai ne watan da yake zuwa da al a farko sai ka sa al din nan ko kuma ka ce shaharun lahil muharram shaharun lahil muharram watan allah al-muharram a cikin watanni ba watan da ake kiransa watan allah sai watan al-muharram kuma annan sallallahu ke wasallam babu wani wata da Allah ya fi son azumi a cikinta bayan Ramadana kamar al-Muharram babu wani wata da Allah yake so a yi dare a cikinta kamar watan al-Muharram wanda zamu zo kan auba da suka tabbata wanda ake yi a cikin wata to waɗannan watanni ma'anoninsu shine al-Muharram daga muharram dama ism maf'ul ne na tahrim harrama yuharrimu tahrim muharram muharrim saboda haka wata ne da aka gina shi akan an haramta watan da aka haramta zubar da jini ko aka haramta hada ko tashin hankali ko fitintunu ko tarzoma a cikinsa za ka ya samo daga taharim ne harrama yi harimu taharim almuharrim ism fa'il almuharram ism maf'ul na taharim harrama yi harimu taharim yi harim muharrim yi harram muharram sai za ka shi sa almuharram watan Allah ya haramta zuba da shi a safar daga safar dama yana nufin abin da babu an ce dalilin da aka sa wannan wata safar yana safar safar safar yana nufin babu ma'ana a lokacin akan yi tafiye-tafiyen kasuwanci sai zama duk gari ba kowa ana cewa safirar makamu wato guri yawo finta ba kowa kenan a gurin to ana tafiye-tafiye ko ana yakukuwa a ciki sai ake kiransa safar har ma wato suna canfa saboda watan ba komai a ciki ko kuma a sukan kai hari a kan kabilu a yi kashe-kashe a kori mutane to sai ya zama gurin ya tarwatse gari ya watse to sai ake suka kirkiro sunan wannan abubuwan da suke aikata irin wannan lokaci cewa suka kama watan safar shine ake kiransa safar yana sifir wanda yake nufin daga ko sufili ba wajen na cewa sufili sufili kamar zero ce babu to ce rabi'ul awwal rabi'ul awwal rabi' yana nufin kaka gajiya wato riba wani kamar ina zamanin kaka lokacin da ake girbi a samu arziki a yi tsauri a yi gidaje a yi ƙara ƙarfin jari a auren a yi shari'a duka za ka ga mutanen da suke da irin wannan sana'a ko ta dabino ko ta kayan noma ko ta kayan marmari ko ta kayan gwari sukan yi amfani da lokacin kakarsa. a lokacin za ga ana ta hidima a yi gine-gine a yi filaye wanda kake jin wani ka kai kara shari'a ita bugawa ko kai aure ko ka aurar da yakka ko sa rana za ta ce a bari sai kaka lokacin an samu arzikin da za a yi wannan to za ka rabi yana nufin kaka to ana samun kakar kaso a cikin wata biyu a jere za ka sa ce rabi'u da awwal rabi'u sani watan cin kaka da gajiya na ɗaya da watan cin kaka da gajiya na biyu sai kuma jumadal ula wasu ce jumadal awwal ai jumad yana nufin daga kamar ka ce mu'annas ne haka sai dai ka ce jumadal ula jumadal saniya ba jumadal awwal jumadal sani ba inda jumad jumadal ula jumadal saniya wasu ka ce jumadal awwal jumadal sani kuma ju jumad daga jumud jumud yana nufin dukkarewa jamada an ka ce jamada ya dukkare to wata ne da ake yin ɗan ɗan kurorin sanyi ake yin sanyi mai tsanani wanda har ta kai ruwa yakan danka ya daskare ya koma kankara to sai suka tsago suna daga wannan al'ada da aka fi a wannan lokaci shine na tsananin mukumukun sanyi wanda ke sa har kankara ta daskare to sai aka tsago daga wani ake kiransa shi ma na yakan faru ne tsawon kwana 60 ko kasa da haka watannin guda biyu a jere aka sa musu watan daskarewar ruwa na farko watan daskarewar ruwa na biyu ko watan mamakon ruwa na ɗaya watan mamakon ruwa wato na biyu to sai kuma rajab rajab mina tarjib a tarjib yana nufin ta'azi abu mai girma a gani murajjab amar murajjab abu da ake ganin girmansa ko kimarsa shine ma'anan wata mai girma shine ma'anan rajab tarjib ta'azim yana nufin girmamawa to sai watan da ke musa shine sha'aban sha'aban na mata da sha'o ne shi'ab wato tsagewa da farfashewa an ce an taba yin wani yaki a irin wannan lokaci wanda kabila ta tarwace kowa kama gabansa sai suka samu watan da wannan abin ya faru sha'aban wato an tsage an tarwace amurkan ce shu'abul iman wato tsage-tsagen imani ko rassansa ko kuma kashe-kashensa to daga wannan aka samu aka ce shi'ab ko a ce sha'ab ko a ce sha'aban alawazin fa'alan shi ne wannan abin da ya faru shi haka sai ramadan ramadan yana ramba ramba yana nufin shiddatul har tsananin sanyi tsananin kai zafi akan yi zafi mai tsanani a irin wannan lokacin za suka tsago sunan watan da yanayin gurin al-mustajiru da amurin inda zarrati al na min ramda'i bin nari za ka suka mai da shi watan sai Allah ya musanya shi daga wannan wata da ake watan zafi sai Allah ya sanya azumin ramadana ya saukar da qur'ani a ciki zaka sai watan shi ma ya daraja har ya kawo waɗannan watannin guda hudu ko kuma ma ya ɗara su amma kuma shi ba a haramta shi yadda aka haramta yaki a cikin waɗannan watanni wato guda hudu ba zulka a dace zulhajji al muharram da kuma rajab to shi shawwal shala yana nufin ɗaga kafa lokacin dabbobi musamman suna kiwon raƙuma maza da mata raƙumi da raƙuma to sai zama suna yin barbara a wannan lokacin suke barbara lokacin barbara su ne to ita za a yi barbara raƙuma sai ta daga kafar ta guda ɗaya to wannan shine ma'anan shala ya ɗaga to sai aka kira shawwal saboda yawan masu aka jira su alawazin fa'al shine ma'anan shawwal sai zul ka'ada al yana nufin ka'ada ya ka'udu qu'udan al qu'ud al julus wato zama mutane da ake zama a yi a shishirya abinda za a tinkara na aikin hajji. sai suka sa masa watan zaman hutu domin shirya ayyukan hajji daga nan sai watan zulhijja Alhaji yana nufin ziyara wato watan zuwa a ziyarci ɗakin allah domin aiwatar da ibada wannan a takaici shine ma'anonin waɗannan watanni guda goma sha biyu na addinin musulunci su kuma kwanakin za ka mafi guda hudu daga cikinsu ko biyar lambobi ne suka ce al'ahad wahid ahad kaga ɗaya kenan wannan lamba ce isnai kaga litinin muke cewa isnai shine litinin da hausa isnai yana nufin biyu zuwa ta daga sala aka samu talata shine muke falafa sai mu talata arbi'a daga arba'a ne arbi'a daga arba'a shine yana nufin huɗu da muke kiranta da araba arba'a laraba sannan kuma alhamis da muke kiranta alhamis kaga wannan mun bar shi a yadda yake alhamis sai mu ce alhamis sai mu ce alhamis wanda daga ham yana nufin biyar kuma da biyar ke kenan daga nan lissafin lambobi ya kare juma'a ana cewa yawmul juma'a ko yawmul juma'a ko yawmul juma'a wato mimin din tana da harka guda uku jimin kuma yana da harka ɗaya dan ma shi akan jimin din wato rufa ka ce juma'a kuka ce jumu'a wato mimu din a yi mata rufu'a ko a yi mata ɗauri ko a yi mata fataha wato harka uku su jum sai zama mimu din da zama ta ɗauri mimu din sai kuma jum'a ko kuma jumu'a sai zama mimu din an mata zama jumu'a ko juma'a sai zama mimu din an mata fataha wannan shine wato daga jam ne ranar haɗuwa an ce da suna kiranta yawon ruba suke kiranta musulunci wace yawon juma'a sa karar alkur'ani ya faɗa za mu je lissalati ni yawon juma'ati ko kira juma'ati akwai juma'ati akwai juma'ati to sai kuma sabt sabt yana nufin alkafa bisa ake kira mai aski tabit saboda tabit saboda yana aski yana dindace wato wato gashi kan mutum wato kafa daga nan lissafi ya yanke shi ne ranar yanke lissafi ne sabt wato nan kafa yankewa to kun ga waɗannan su ne ma'anonin wannan shi sa za ka ga al'adar ta wasa mukan ciro sunaye daga waɗannan watanni ko mu ciro sunaye daga waɗannan ranaku misali misalin haifi mu ciro asabar har ce ɗan asabe in mace ce asabe ko asibi ko sabasi ko sabici duk waɗannan daga nan ne don ahad ne ta ce ɗan eh, labi ko labi ko ladidi ana sa wannan shi itinai ne a ce itinai ɗan liti ko liti ko altinai atinai duk da na aka tsago da atinai da ɗan liti da liti duk daga litinin aka haife su sulasa sai a ce ɗan talata ko mace talatu ko talatuwa yau sulasa ke na aka haife ta ranar uku shine yau sulasa sai a sa mace talata talata uku ko talatuwa kenan ta uku kenan yawon arbi'a ta sa mutum balarabe ko balarabiya ko laraba mace ce balarabe balarabiya laraba daga arbi'a yawon khamis a ce ɗan lami ko lami in juma'a ne a ce jummai ko jummalo namiji jume ko ɗan jume ko ɗan juma'a ko ɗan juma duk daga yawon juma'a ne sabu kuma a ce ɗan asali da makamantansu kuma waɗannan eh, suna ko mafiya a watanni an fi tsago biyu a sa mutum rajab a ce malar rajab ko a sa mutum ramadan a ce alhaji ramadan ko malar ramadan ko shek ramadan da waɗannan watannin guda biyu an fi tsago su da rajab amma ba ka ga an sa mutum rabi'ul awal ko rabi'ul sani ba mafiya ba a ce tsawa ba an fi sa waɗancan guda biyu to kun ga a taƙaice wannan shine ma'anonin da fassara na waɗannan wato kwanaki da sunaye na shekarar addinin musulunci to sai kuma watan da za mu shiga na al-muharram menene ake yi a cikinsa wanda ya dace da sunna menene kuma ake yi wanda ya dace da bid'a da abubuwan da ake na bid'a suna da yawa ba ma watan da ake aikata bid'o'i masu karin yawa a cikinsa irin watan al-muharram to abin da ya tabbata a sunna game da shi bai wuce abu uku zuwa hudu ba na farko shine mu san al-muharram wata ne na karma wata mai daraja mai kima mai girma wanda ake so mutum ya zama ya rike alfarmar tasa ya rike girman nasa a zuciyarsa kuma kada ya aikata kira fada ko da gima ko tashin hankali a cikin wannan wata da ake ciki ko za a shiga sannan na biyu a nan sura ta ba watan da Allah yake so ya azumi a cikin sa kamar watan al-muharram bayan ramadana ba ramadan shi ake azumi wajibi amma ba watan da Allah kuma yake so ai wata ai azumi a cikin sa bayan ramadan kaman wato al-muharram shi sa kafin a saukar da wajabcin azumin watan ramadan ai al-muharram aka fara yin watan aka fara yin azumin ashura ya azumin ashura wajibi ne kafin a saukar da ramadan shi aka fara yi sai da aka fara yin azumin ashura kafin a saukar da wato ramadan bayan an saukar da ramadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an soke azumin wato ashura a matsayin wajibi sai dai mutum ya yi shi a matsayin nafila amma ba a matsayin wato wajibi ba to wannan shine dalilin da yasa akai wannan to akwai wannan azumin da ake na tasu'a da ashura tasu'a da ashura a wato ranar tara ga wata da ranar goma ga wata wanda akwai fasuwar malamai guda biyar akan yadda za a yi azumin tasu'a da ashura wasu malamai suka ce azumi uku mutum zai yi ya kara ya goma ya sha ɗaya malamai na biyu suka ce sai dai kai tara da goma ko goma da sha daya amma ba za ka haɗa goma ajiyar ba sai dai ka ɗau biyu tara da goma ko goma da sha ɗaya saboda ka kafa yahuda ka kai rana ɗaya kawai wasu malamai na uku suka ce ranar tasu'an kaɗai za a yi domin annabi sallallahu alaihi ce in Allah ya kai ni shekara mai zuwa zan yi azumin tara ma'anar yi azumin tara ya soke goma kenan a wannan fahimtar tasu malaman da aka suka ce ranar tasu'a kawai za a yi ba za a yi ashura ba wasu malaman suka ce a haɗawa za a yi a tasu an a ashura ɗin wasu suka ce akwai ashuran kaɗai za a yi na goma ba za a yi na taran ba domin na taran annabi ya yi ɗau harama zai yi sai allah bai kawo shi wannan shekara ba ya ce allah kai ni shekara mai zuwa zan yi azumin tara sai kuma zo bai kai ba tun da bai kai yayi ba babu wanda zai ce a yi haka suka ce a tsaya a haka waɗannan fasiyoyi guda biyar masu ganin a tasu an kawai masu ganin a ashura kawai masu ganin a haɗa tasu'a da ashura masu ganin a haɗa tasu'a da ashura da ranar sha ɗaya ga wata da masu ganin a yi tasu'a ko tara ko goma ko goma ko tara wannan su da guda biyar amma wanne ya fi da ya ibn kasir ya ce in ka kawo saɓani to kakan shiru ka faɗi wanne ne rajihi a gurin ka ko a wurin mafi yawan malamai wanne ne ya fi rinjaya cin wannan abin da fi a wajen malamai shine abu biyu mutum ne ta su a shura ma'ana ya guda biyu wannan ka yi shi da koli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ranar goma ga wata wannan kuma kai na tara ka yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya niyya da Allah ya kai shi zai yi mutum da kai Allah ya kai ka kai sai ka yi da wannan niyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama wancan ka yi kawai da shi bil qawli wannan kuma bil fi'li bil qawli wal fi'li wannan kuma bil qawli duna fi'li to wannan shi ne abin da ya shafi kasuwa da ashura to akwai kuma muka da muka saba yi na yau da gobe su ne azumin da ake yi a tsawon shekara mun san akwai azumin da yake mai su kai a shekara kamar azumin ranar arfa to ɗaya ake yi a shekara azumin ashura to ɗaya ake a shekara azumin tasu'a to ɗaya ake yi a shekara to sannan kuma akwai azumin da ake wata-wata kamar azumin sha uku sha uku sha biyar sannan akwai azumin da ake yin sa sati-sati kamar na alhamis da na litinin akwai azumin da ake yin sa da fashin kwana daidai kamar azumin annabi dauda kai azumi yau ka sha gobe kai azumi yau ka sha gobe wannan shi ne azumin annabi dauda to waɗannan azumin muka kashi hudu duk mutum zai iya yin sa a cikin wannan wata na almuharram ma'ana ko kai azumi goma sha biyar kaga yi azumi irin na annabi dauda a cikin watan al wanda annabi ya ce ba watan da ake son ayi azumin nafila a cikin sa kamar al-muharram to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi azumin nafila ba to sai mu dauko azumukan da suka tabbata a sunna sai mu ɗabbaka su a cikin watan ma'ana kai azumin annabi dauda shi daga yau ka sha gobe kaga yi azumi goma sha biyar kenan a cikin wannan watan na al ko kuma kayi na guda takwas na litinin da alhamis tunda akwai sati hudu a cikin watan cikakku to sai ka yi litinin alhamis litinin alhamis litinin alhamis za ka ga kayi azumi takwas kenan a cikin wannan wata ko kuma ka yi azumin wato eh, ayyamul bi ne sha uku sha uku sha biyar ka kayi kaya uku kenan a cikin wannan wata ko kuma ka yi na wato tasu'a da ashura ga kayi azumi kwaya biyu kenan a cikin wata ma'ana dai kayi aiki da wato da aka baka yi kayi azumi a dunkulce ba a gaya maka ya za ka yi ba sai ka ɗauko wanda suna ta tabbata sai ka ɗabbaka shi a cikin watan kaga kenan ka bi sunna kuma ka yi azumin da sauransu to sai kuma matsalar da ta shafi irin bidiyoyin da aka ƙirƙiro a cikin watan almuharram daga ciki wasu ƙirƙira shi ranar cika ciki kamar larar da cika ciki da hadiyar alkama guda bakwai da shan ruwan rijiya guda bakwai da saka zare a jikin allura a cikin hasken wata sau bakwai da kuma wani haɗe-haɗe da ake yi da rubutun sha da ake yi don maganin kau bara, da ba da kuɗin shara da cika ciki a aje jelan rago a zo a ci a ce duk wanda bai cika cikinsa ba za a cika masa shi da wuta to malamai suka ce wasu kamar da ranar ranar bakin ciki dalili ta dace da ranar da aka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da na Husaini radiyallahu anhu wa arzahu to kashe shi da aka ya dace da wannan rana kuma kashe ne ba karamin ta'addanci ba ne da zubar da jinin ahalar baiti wanda kuma wanda suke wannan suna gaban allah shi husaini da aka kashe shi yana gaban allah wanda suka kashe suna gaban allah hukuncin yanzu baya hannun mu kwata-kwata saboda sun riga sun wuce suka ummatu kalat laha ma kasabat wala kun ma kasabtu wala tusaluna amma kanu amalu wannan al'umman ta riga ta wuce wanda suke ta'addancin nan suka zubar da jinin nan sun wuce suna gaban Allah in wuce zai saka su tuni ya saka su in ya ce musu zai tuni ya ce musu Husaini kuma shahada yi ita kuma shahada ba kan Husaini farau ba ba kan Husaini karau ba shahada shine mafi daraja abin da Allah yake ba mutum shine ya mutuwar shahada zaka ba shi kira akwai annabawa wa ya kasuru nan nabiyina akwai annabawa da aka kashe su da yawa sannan kuma akwai sahabbai da aka kashe su da yawa an kashe umar an kashe usman an kashe ali ka husaini an kashe hamza ka husaini ya biyo layi waɗanda suke shahada ne wato abin nan wanda daraja ce kuma samun shahada din don aka ce kowane mutum aka kashe shi za a mai da ranar da ranar bakin ciki da ana tabbatar muku duk kwanakin nan 355 na shekara sai sun koma ranar bakin ciki misali mu ce zo mu duba tarihin annaba da aka kashe da ran da aka kashe su in ta zo mu bakin ciki to za mu samu ranaku da yawa muka ce mu ɗauki ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati ranar 12 ga watan rabiul awwal shekara ta goma sha 11 mu bai da ta ranar bakin ciki to za mu bakin ciki duk shekara muka ce mu ɗauki ranar aliyu da ranar usman da ranar umar da ranar husaini da ranar hamza da ranar waye har kuma abin sai gangaro mu sai kuma ranar malamansa ranar iyayensa ranar ƴaƴansa a ce yau yana bakin cikin yau ne babansa ya mutu ko yana bakin ciki ya dace da shekara kaza da mutuwar babansa, ko ya dace da shekara kaza da mutuwar ɗansa ko da mutuwar malaminsa ko da mutuwar sahabinsa ko da mutuwar sarkinsu to kaga jin kun sai dai mai bakin ciki kenan to shi bakin ciki ana yin sa ne ga wanda ya asara sai da 'yan ta'adda suka kashe shi asara ya ko riba ya samu a cikin su waye yi asara wa ya kamata a wa kuka wanda ya asara shine wanda yake jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya asara shi kuma jikan annabi da aka shi ya samu ɗaukaka ne wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna to zaka kaga ashe kenan wato ba za a yi wannan a fake da sunan hussaini a cikin wasu bidiyoyi a ta zagin wasu ana kuma yin abin da bai kamata ba kamar da wasu kuma makiya Aliyu da iyalan gidansa su kuma sai suke kirkiri farin ciki a lokacin don su kalubalanci masu bakin ciki da aka kirkiro a biyu bid'ar bakin ciki da a farin ciki to masu farin ciki da ko ƙin jinin ahalin baita suke farin ciki da ranar aka kashe su da ko masu bakin ciki da rana aka ce su to kaga bakin cikin sai ya zama ya kalubalanci farin ciki sai ya zama bidiyoyi guda biyu suna cin karo da juna waɗanda sai suka dinga kirkira abin da zai faranta maka a ranar wani kuma suka dinga kirkira abin da zai hakanta maka a ranar to zaka sai bidiyoyi masu cin karo da juna guda biyu suka suka suka yi gama wanda kuma duk waɗannan musulunci bai goyi ke waɗannan wato abubuwa ba za ka waɗannan sai a kiyaye wannan sannan kuma ah, sai mu kalli hijira wannan kuma darasin hijira yana da yawa shi manzo Allah ba a cikin watan al-muharram ya hijira ba shi sa na so mu jinkirta magana hijira sai in lokacin rabi'ul awwal ya zo a lokacin za mu magana akan hijira dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a kauli mashhuri a cikin watan rabi'ul awwal biyu ga watan rabi'ul awwal shi shahara an yi sabani akan ranar akan shekarar akan watan amma dai wanda ya fi karfi shine biyu ga watan rabi'ul awwal sannan a watan rabiul a din annabi hijira ya shiga madina ko sha hudu ga watan ko kuma sha biyu, ko tara da makamantar sannan kuma a sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira annabi ya kwace kun ga rabiul awwal ya dace da watan haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace da watan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace kuma da wato watan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina da haka kenan maganar sabuwar shekara ba ta da alaka da wato hijira hijira a rabiul awwal aka yi ta sannan kuma sabuwar shekara tana farawa ne da ɗaya ga watan almuharram da aka tafi ya sun ce cewa hijir kalanda dalili lokacin sai da na umar allah ya kara masa yarda daga cikin gwamnoninsa da yake daular musulunci ta yi faɗi har ta je yankin sham ta kuma shiga yankin iraki har ta dangane cikin farisa nan kuma har ta dangane zuwa wajen palestine da lebanon lokacin da jordan da ita kanta siriya duk suna karkashin wato yanki guda da isra'ila da palestine to musulunci ya kai haccan sai zama gwamnoni sun yi nisa in suna son su yi wani abu sai su rubuta a na umar wasiƙa su sa wata to ba kalanda a lokacin sai su sa wata kawai a sama sha'aban don an kawo na umar su ta wani sha'aban ina so zan yi kaza a watan sha'aban wani sha'aban akwai sha'aban inda ya wuce akwai sha'aban inda muke ciki akwai sha'aban inda zai zo gaba haka nan da nan sai kira wasu habbai cewa a zo a haɗu a kirkiri wato kalanda kamar yadda sauran mutane ma suna da kalandunsu a wajen tattauna sai aka kawo ra'ayi hudu wasu ka ce a fara lissafin kalanda daga wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ranar 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 11 wasu ka ce a ai wasu ma suna amfani da wafati suka ce after date har kame wannan sun suka a to a fara lissafi daga haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sha biyu ga watan rabiul awwal shekarar giwaye ranar giwa ma da asuba wasu suka a wannan shi ma dace da kalandar wasu na uku suka ce a fara lissafi daga ranar fara wahayi an farawa annabi wahayi a cikin kogon hira yana ɗan shekara arba'in da 'yan watanni da 'yan kwanaki ko kuma da tara 'yan kwanaki da 'yan watanni kamar yadda mai arzikin maktum da kawo ayyukan malamai a kai da suka ce a ɗauka daga nan shi ma wannan ra'ayi bai samu goyon baya ba kaka ra'ayin to a fara daga hijira mana tashin annabi daga maka zuwa madina ai wannan wata babbar abu ne da ya faru na tarihi domin Allah ta'ala bai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai dauki annabi ko ya tura dauke shi a buraka an kai shi wato madina ba kada da nisa madina ba ta da nisa daga maka ba ta kilomita ashirin ba amma da zai yi isra'i da mi'raji sai aka kawo buraka ya hau kanta amma da zai hijira sai tafi a akan rakuminsa to ne bambanci tsakanin tafiya isra'i da tafiya hijira kaga wannan darasi Allah yake so ya koya mana cewa annabi ya tashi yayi aiki ya shiga kokon hira ya yi kwana uku awa saba'in da biyu sannan ya shirya plan guda hudu akwai security plan security committee kamar yadda ali da ya yi kwanta a kan gadansa domin ya ja hankalin masu zuwa su masa ta'addanci su san ya fita akwai abdullahi bin abubakar shi kuma wanda ne ya ɗauki nauyin tattara musu information bayanai da media da sauransu san halin da ake ciki a maka suna cin kogon gida akwai asma'u kamar ka ce walfaya wanda ita ce ɗauki nauyin yi musu abinci da tura musu da ita da amir bin fuhaira akwai kuma a bikin tafiya shine kamar karkashin wato allah abdullahi bin uraitu laifi ko daili wanda shi ne ya jagorance su ta ɓarauniya hanya har suka isa zuwa wato madina kaga waɗanda suke aiki a kan hijira a nan sallallahu alaihi suna da yawa sai dina ali abdullahi bin abubakar asma'u bin abubakar amir bin fahaira da abdullahi bin qurashi laifi kowanne na akwai darasin yadda aka haɗu da shi tun daga fita daga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gidan abubakar zuwa garu sau wato inda suka fake da kuma tafiyar da suka yi da hanyoyin da suka bi da wanda suka haɗu da shi a hanya da isassu madina da inda annabi ya sauka a madina da zaman a cikin kogo har tsawon kwana uku duka waɗannan wallahi darussa ne da ya kamata mu su ɗauka a cikin wannan wato hijira wanda za mu jinkirta bayaninta wato zuwa gaba saboda mu ba da dama ga masu abin din musu su bibiye mu kuma su ji bayanan da da aka yi musu kuma amsa su kamar yadda aka saba musu wannan shine dangane ga abin da ya shafi wannan sai magana ta karshe shine abin da ya shafi wato hasibu a fi kawai an fi kuwa wa kan ku hisabi da bincike kafin aihu idan sabuwar shekara ta zo kuma wani wata ya kamata a ce mutum yana da lissafin kullum kullum sati sati wata wata shekara shekara ka me kake mai kyau ka kara me kake yi na kuskure na ba daidai ba ka rage domin ka gamu da Allah lafiya ka gamu da Allah wato ba ka ɗauki alhaki ba baka kuma ci haƙƙin jama'a ba ba a kama ka da laifin zubar da jini ko cin mutunci ko kuma abin da ya shafi cin dukiyar mutane da gairar haƙƙin za ka muna fata allah subhanahu wata'ala ya ba mu kariya ya ba mu tsari ya kuma sa eh, abin alherin da ke cikin shekarar da ta gabata allah ta'ala ya ninka mana shi a wannan shekara da za mu shiga abin duk da ya faru na sharri da corona da tashin hankali da lockdown da masifu da bala'o'i duk suke cikin wato abin wannan shekara kada Allah ta'ala ya sake dawo mana da su a cikin wannan sabuwar shekara da za mu shiga kada Allah ya kara kawo mana wata musifa duk musifar da muka gani a shekarar ta wuce muna roƙon Allah kada ya ƙara kawo mana ita cikin wannan shekara haka duk alheri da muka gani kuma Allah ya ninka mana shi ninkin ba ninkin a cikin wannan wato sabuwar shekara da za mu shiga idan gane ga masu aika sakonnin murna da shiga sabon shekara ba wata murna da ake da wata sabon shekara sai dai ka gaya mutum abin da ya kamata ya yi na alheri na yadda a faɗakar da mutane ka gaya musu amfani ko kuma ka faɗakar da shi wani da ake kamar ka ce kan cewa sabon shekara ta shigo amma fa san ba a kaza ba a kaza ko kuma sabon shekara ta shigo ka manta da azumin ashura da tasu'a kamar yadda nake bayani ka taya mutum murna ranar juma'a ko ka gaya masa abin da zai ranar juma'a ka tana mutum murna ranar litinin ko ka gaya masa abin da zai ranar litinin shirin test din da ya kamata mu shine test din da zai faɗakar da mutane yau fa ranar juma'a kakama mata da yin wanka da asuwaki da sa turare da sa kaya masu kyau kuma kakka makara wajen zuwa juma'a ya fi ce maka ina maka murna da zuwan juma'a duk da ban kara maka komai ba karin ce maka yau juma'a ka ka yawaita salati ga annabi ka juma'a da wuri ka sa kaya masu kyau kai wanka ka sa turare wannan zaka samu lada faɗakarwa daga ɗan uwanka wani yau gobe litinin ka tashi da azumin litinin yana da lada in kana da dama ba fa wajibi ne amma ana samun lada shin kana gaba da ɗan uwanka in kana yi ku shirya yau alhamis ke ranar da Allah yake mutane gafara da aka ko kuma eh, ka yi lissafin abin da kai a tsohon shekara ka kuma kiyaye aikata shi a cikin sabuwar shekara in mummuna ne ka lissafa abin da kai kyakkyawa a tsohon shekara ka kokarin ninka shi a cikin sabuwar shekara faɗakarwa ya kamata mu dinga wa mutane ba ta ya su murna ba yau a faɗakar da ka yi cewa ka yi kaza ka bar kaza bid'a ne yin kaza a cikin wannan lokacin kaga ka faɗakar da mutum sunna ne yin kaza a irin wannan lokaci ka ka faɗakar da shi amma ba yadda muka saba da komai a ce eh, hafi hafi kaza mu hafi din nan so dame mu sosai ba abin da guda mu sai mun je lahira mun shiga aljanna sannan ne muke da muke da hafi sosai ranar ne za a yi hafi mun samu tambayoyi daga cikin daga muhammad suke eh, malam don allah menene hukuncin wanda ya je taron mutuwa na wanda ba musulmi ba har aka yi rawa saboda makusancinsa ne a kasuwa to me kai shi tun da ka san makusancinsa ne a kasuwa ya rasu ba laifi ka je kawa iyalansa ta'aziyya irin ta'aziyya da ake wa wanda ba musulmi ba shi ne ka kaje kai masa ta'aziyya shi wani ya rasu to faso ne a ah, sorry sorry sorry sorry kaga wannan sai ka jefa musu tunda makusantan ka ne a kasuwa ko kaza amma ba za ka je kuma da a ce ma dan ɗan uwanka ne na jini ka saka wajen binne shi amma ka je aka binne shi ba a za ka ba kawai ka kalle yadda za a saka shi a cikin kabari da sauran zurganan ka wace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai da na ali je ya ga yadda za a binne ko je binne wato Abu Talib daga Aliyu Salisu ya zo yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana da albarka tambaya ta a kan zakar ma'adinai ne musamman kuza ana cire kuza zakka idan ana cirewa yaya ake yi kumus a ce wafin rikazin kumus wasu ce kumus da an dabe ce 1 over 5 za a fita waje abin da aka fito a cikin ƙasa asalin rikazi dukiya ce ake binne ta na gwalagwalai a cikin ƙasa a zamanin jahiliya mutum ya tono ya samu ya ɗau hudu ya ba da ɗaya matsayin zakka wato ba da ɗaya bisa biyar ita wannan suka ce to dukkan abin da aka tono shi a ƙasa wanda yake arziki ne ko ne albarka idan mutum ya tono kawai ya kasa shi biyar wato ya ba da ɗaya a matsayin shi ne zakarsa in ya sake shiga ya sake tonowa shi ma abin da zai yi in ya canza rami ma haka zai kamar da malamai suke ta bayani akan wannan daga prince umar tofa yace assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi malam ne hukuncin masu murna da sabon shekara wannan an bada amsa tambayar ka a cikin program din da muka yanzu yanzu don kana tare da mu kana bibiya ka riga ma ka ji amsar da ta baya. assalamu alaikum daga tahiru alhaji sokoto nigeria. assalamu alaikum malam Allah ya taka ma da alheri ni ne na yi wa budurwa alkawarin kuɗi sai na ga gaskiya ba in ba wa matata kuɗin ya fi mun alheri to yaya na saba alkawari koko haka da na yi ba laifi ba sai budurwa wacce kake so zaka aura ce in wacce kake so zaka aura ce kaga ya kamata ka bata sai dai dama ai bai kamata ka bawa budurwa kadai baka ba uwar gida ba ya kamata mu dinga kyautatawa matan mu da muke zaune da su fiye da yadda muke kyautatawa matan da muke sha'awar zama aure don wannan ita an riga an sha wahala da ita kuma yanzu an samu damar arziki ya kamata a ce ka ji daɗin arzikin da ka samu maimakon kawai a share ta a kuma je ana ba ta waje ka wacce da kai wata mata alkawari ka bata sannan wannan kuma ta gida da kai alkawarin ba ita ma ka bata ko ka raba musu da ke kudin da ce zan baki to kuma gaskiya daga baya na gaban ba mata ta za ka zan baki rabi zan ta rabi ko kuma ka bata ita da kuma alkawarin ita ma kuma uwar gidan a ba ta ji daɗin ƙara zama da kai wanda ya ce ina hukuncin masu tura hasini wuya a wannan lokaci daga abu sumayya rijiyar lemo zama mun yi bayani abu sumayya kan cewa ka tura wa mutum faɗakarwa cewa ina faɗakar da kai azumin litinin da alhamis ko ina faɗakar da kai cewa kada ka ɗauki al'adun yahudu ko nasara mu shigo da su cikin addinin musulunci muna hafi muna birthday muna hafi new year hafi kaza komai hafi hafi hafi hafi hafi inna na fa 'yan duniya ne waɗanda su a lahira ce ta dame su mu abin da ya dame mu ana aiki za mu yi hasibu an fusa kun kawal an su mu. wato lokaci ya kule yana tafiya shekara ta wuce me muka yi a ciki shekara ta wuce me ya faru a ciki abin alheri ya faru ne addu'a kada Allah ya maimaita mana eh, sharri da ya wuce alheri ya zo mu dauki Allah ya dawo da alheri kasan mu Allah ya bata zaman lafiya shugabanninmu Allah cusa musu adalci da sosai da kama Allah cusa musu haƙuri da biyayya su sai a zauna lafiya amma kada mu kirkiri wasu abubuwa mu ce za mu ware lokaci don yin wata addu'a ta musamman ko yin wata sallah ta musamman ko yin wani zikiri na musamman ko tura message din kawai ina maka murna to murna ne idan na so sabon shekara kai me ya me na murna ka ƙara ka faɗakar da ni kai daurawa ka ƙara ƙoƙari kan abin da kake mai kyau ka rage abin da kake mummuna don ka gamu da Allah lafiya to ni wanda ya fi mun alheri da ce mun ni fashi ne ya ina faɗakar da kai gobe juma'a kakka manta da sallah wankan juma'a kuma ka fi sallah da wuri saboda hadisin da ya magana akan falala kaza ko kuma kakka manta da azumin a ko kuma kakka manta wannan wata ne alfarma ne za ka kada ka rikitina ko ka tayar da husuma ko ka yi abin da zai kawo tashin hankali tsakanin al'umma haka kaga na amfana da wato abin nan ɗinka su ta an ba da layi na ga wasu mutum uku sun kirawo amma duk call ne idan mutum ya samu dama ya bugo ta wannan layin da aka rubuta akan shafin mu shi ma za mu iya karɓa waya yanzu ka waya a gabana idan wani ya bugo insha Allah za a ɗauka amma na ga wasu bugo gashi muna tsaka bayani ba mu gani ba to in an ci gaba da bugowa na gani zan taga domin a ji muryar mutum da kuma ƙarin bayani ko tambaya ko gyara da zai yi duk muna karɓan abubuwa kusan guda hudu muna karɓan ƙarin ilimi muna karɓan ƙarin bayani muna karɓan gyara ko muna karɓan faɗakarwa in ka mu ba akwai abin da ya kamata a faɗakar da mu faɗakar da mu mu ma mutane ne kamar kowa in ka ga gyara a faɗa in gyaran da ya tabbata ba gyaran gagga auzuna ba ne to insha Allah za a gyara in kuma kuma wani abu kake da shi na ra'ayi to ka faɗa mun ji daidai sai mu karɓa da gare ka ba matsala bane ku kalli gaskiya ba wanda ya faɗe ka ba na da kungiyar da kake ko ɗarika da kake ko mai kake in ka ji gaske da ta maka ɗauki in ka ji ba ta maka ba a je ba tilasta maka aka yi ko aka tura maka ita da karfi ba man sha fari wani man sha fari haka ka karɓa ko ka aje wannan ba matsala ba ne a cikin wato abin da ake yi na wato faɗakarwa da kuma wa'azi za ka yan uwa mu yi ƙoƙari mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa a cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum sannu tana lafiya ka ɗan santa daga eh, wannan muna jin abin da ake kaɗan matso kusa da ji waya kawai to wannan eh, abin nan ya mun ce ɗan matsa ne saboda ya tsaya a jikin assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah alhamdulillah ta daga muryarka to mun gode amin amin addu'a kai kenan ko to yadda kai mana addu'a kai ma muna ma addu'a Allah saka kama kai ma da alheri kana da mata Allah in kana da mata Allah ya mata albarka ya maka albarka ya ƴaƴanka albarka in baka da aure Allah ya baka mace ta kwarai ta gari amin muna neman to Allah ya bada ta gari to shukran to masha Allah amin to wannan duk da yake da faɗi garin su ba da jiha ko ƙasar da ya bugo ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam kana lafiya wa alaikum assalam ina jinka to wannan yana nesa ina ga

wasu da gadon kai eh, kana lafiya mustapha to masha Allah ka ji bayani da muke tun farko har zuwa nan ko to mun gode mustapha Allah saka ma da alheri kai amin amin Allah ba zai mishi to mun gode mun gode to kashi dai masu kira ah, mun ka karbi call assalamu alaikum wa alaikum assalam kana lafiya alhamdulillah wane ne na? to su faɗi sunansa ba yana ƙoƙarin faɗa sunansa ta yi assalamu alaikum sannu kana lafiya ya aiki ya jama'a wane ne daga ina Wake Hafizu Murtala daga Abuja. To Hafizu Murtala kana lafiya? Ya Abuja? To Allah ya ba mu sa'a. To Allah ya sa mu sani a gurguje. To haka mutum ne yake da fili ya ce sai shekara kudu da filin. Eh. Daga kwanci yana yin wani gini. ko Yake bukatar su sai sai da wani filin. Ya sa ya zo ta a ginin. kwarai zai fitar da zakka inda ya siye shi ne dama da niyyar kasuwanci ya zama kadara kasuwanci ce yanzu ta yi riba ya siyar sai fitar da zakka eh ok da farko ka siye shi ne da niyyar ka ajiye kakura ce ta sa ka siyar to ai ba za ka yi zakka ba sai lokacin zakka ya yi idan kudin yana nan baka kashe su ba ya kai zakka Eh, amma idan siya kake kana siyarwa ka siya ka siyar sai ka siya ya rike maka waya bai sayi ba sai yanzu to kaga ya zama juya shi kake kenan kasuwanci kake yi da wannan ya zama urubin tijara eh to Allah ya ba da sa'a to amma da alhamdulillah to jama'a da abin nan din murtala daga Abuja muka zo karshen program ɗinmu na wannan sati sai kuma sati na saman Allah ya kai mu da fatan Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka yi kure Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum